aka rubuta da hausa ne ko da larabci wannan littafi da hausa ne aka rubuta shi a tarihin abu huraira sunan littafin kenan an karami ne yanzu na jin ai da wuya a samu amma dai na san akwai kwafi wannan mutumin da na yi magana a kai din ya ce yana da kwafi shine ya mana kwafi na sa malam anas ya je ya foto kwafi mu ya bata a hannunmu amma mu yanzu za a samu photocopying ainihin littafin na samu ala annas madabo lokacin ya yi photocopy shi ma kuma za a yi shekara goma da yin photocopy to ban san kuma yanzu ko shi ma photocopy yana nan ba wani abin ba ajiye shi aka yi ba ko ajiye shi tafiya ana ta canje canje mu tashi daga can mu koma can mu tayi daga can mu koma can wani abin sai ya tabata gashi aka zo aka cinna gidan namu wuta a lokacin baki daya duk mafi yawa littattafai na duk suka kone wasu takaddu da wasu abubuwa irin waɗannan da wasu tafai ma da na fara rubuta duk a wannan lokacin wasu ka ƙwaƙo ne ice malam na ga wasu mutane suna siyan nonon raƙumi da fitsarinsa suna sha sai na yi musu inkari a kan shan fitsarin cewa na jasa ne amma ba su yarda ba wai komai na raƙumi magani ne to malam ya halaccin shan fitsarin a mahanga ta addini lalle hadisi ya tabbata cewa ana shan nonon raƙumi tare da a gauraya shi da fitsarinsa kuma yana magani so fitsarin raƙumi ba najasa ba ne don shi baya cin najasa kwata-kwata baya cin nama shi dabino yake ci da ƙaya da ciyawa waɗannan kuma kai ma kana ci duk abincinka yake ci so da haka shi fitsarinsa ba haka akuya fitsarinta ba ba najasa ba ne in dai ba an ga tana cin najasa ba in dai wannan harawar take ci da dusa to in ta yi fitsari ba najis haka kaza in dai ba mai shiga kwata ba an keɓance ta ana ba ta dusa da harawa da sauran da abubuwan da take ci waɗanda suke halar to in ta yi kashi ba najasa ba ne amma an sake ta ta shiga kwata tana cin najasa an ta ga kashi ta cinye majina duk ta cinye to wannan kaga ita ce ake kira jallala ka ji waɗannan dabbobin wato abin nan su ba najasa ba ne akwai wasu mutane da suka zo suka musulunta sai yanayin madina ki su sai suka dinga yin wasu irin kuraje sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a fita da su bayan gari a je ai kamfin ɗinsu a wani guri aka fita da raƙuma da makiyaya su dinga ba su nonon suna ba su kuma fitsarin suna sha sai Allah ya sa suka warke sarai da suka warke da yake ɗan adam mugu sai suka kashe waɗannan sahabban suka tsitsira musu kibiya a ido suka kore raƙuman suka gudu saka za ka ga annabi cewa mutanen nan sun warke sun kashe sahabban kuma kisa na rashin imani sai da suka tsotsoka ne musu ido suka caccake musu haƙora sai annabi sallallahu alaihi sahabbai ka ku dawo sai kun samu su mahaya ku suka hau akai tayi akai tayi kafin dare sai ga su an sawo su a gaba an kamo su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku ga yadda suka ba sahabban ku yi musu irin yadda suka yi musu wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha su ma ka ja kai musu haka aka kashe su to kaga a cikin wannan kissa ya nuna an yi amfani da fitsarin da kuma nonan da madarar a lokacin annabi da kuma da kuma amincewarsa saboda haka kaga wannan ya zama ba laifi bane kuma har yanzu in ka je gurin masu kiwon zaka ga su har yanzu suna da wannan abun za su tatso maka nonon in kana bukatar fitsarin a ɗaga jelarta a cika ma shi da ƙoƙo a baka a ce ka ne. saboda abubuwan da ta ci a cikin ta ɗin nan na saharawa da su ciyayi dama kai ma kakan jiƙa ka shayi kakan jiƙa kai jiko na abubuwa a cikin ka yanzu kamar abin da mai sunansa ƙudan zuma ai shi ma duk 'ya'yan itace ne yake ci kala kala kala kala kala kala ko ya zo kuma ya amai ya kashi kuma ya zama abinci wannan ya ce akwai wani mutum a masallacin nan yana damu mu bayan sallah asubahi in mutane suna zikiri yana surutu kuma yana daga murya don Allah mala a ja hankalinsa ya daina tunda yana dan yana kallon ka <laughs> malam don Allah ina so na eh, to wannan eh, dan hizba kake so ka wannan yace malam amin mun haihuwa ya mace matata tana so a saka yarinya yarinyar suna Buhaisa ko suhaima ni kuma ban san ingancinsu ba duk sunaye ne masu inganci Buhaisa wata sahabiya ce suhaima ma ita ma sahabiya ce akwai duk tarihin yana na cikin siyar alamun nubala da haka waɗannan sunaye da ta zaɓo maka kamar dai ba a saba sa su ba ne amma duk sunaye ne na mata sahabbai ina son ƙarin bayani ƙarin haske malam mahaifina ne mahaifina ne ya kira ni yana zaune a kan benci da na iso zan tsugunna malam ina son ƙarin bayani malam mahaifina ne ya yi kira na yana zaune a kan benci da na iso zan na sai ya ce a'a na zauna a inda yake sai na zauna a kusa da shi to malam hakan da laifi dan dai eto eh a hakan da ya ba shi ne daidai ka zauna kusa da shi kaga mahaifinka yana da tauhidi yana da aƙida shi sai ya ce ka zauna kusa da shi ga Allah ya taimake ka yanzu wani shi wani yanzu da nan rigima suke da mahaifin in ya zo ko ya zauna sai ce tashi zo ka tsugunna zo ka tsugunna dan izala kai baka damu da jaraba mahaifa ba ai yanzu na yanzu za su samu sauki amma da an sha wahala iyaye akan wani akan gemu akwai wanda babansa ya kirawo mai aski gemu ya ce nawa za a aske shi yana zo shi baban da gemu shi ma ɗalu suna da gemu sai baban sai ya ce shi ba za a yi ma gemu biyu a gida ɗaya ba wai ka'ida ce ba a gemu biyu in baban ku yana nan to ku ba za ku aje gemu ba in ya mutu to babban ɗan shi kaɗai za a ɗauka ya aje gemu shi ma in ya mutu to mai bin sa shi ma sai ya tsaye da gemu wai ba za a haɗa gemu biyu a gida ɗaya ba sai dai a gemu ɗaya wani shaidan ne kawo nan dokar to sai kuma sai gashi da gemu sai baban sai kira wanzami ya ce nawa za a aske faɗi na wanda za a aske ya yi shuru ita sai fa ka faɗi na wanda za a aske shi kuma ya yi shuru shi kuma wanzami yana taka da <laughs> da askarsa da Allah ya taimake shi ya gama tunaninsa ya ga dai baba ba zai yanke ko ba kawai ya tashi ruga da gudu sai gudu kawai ai an sha rigima sosai yanzu abun ne Allah yake ka saukinsa saboda kowa yana ta ganewa amma na farko farkon nan sun sha wahala ku tambayi wannan dattijan wahalar da suka sha da gidan haya ma da aure da gidan haya da abokai da inda za a yi sallah inda za a yi sallah ma rigima ne ba wanda zai ba da kofar gidansa a yi sallah yana jin tsoron abin da zai biyo baya abota da kai ma in jama'a sun hango aka ganka da mutane abin tsoro ne siri aka fara mana wa'azin izala unguwanmu aka ce mu ɗebo makamai a adakawa muka ɗaɗɗebo su barandami su wane ne su wane ne kuma Allah yanzu yana na mutumin nan alhaji sharu ta shaddaji da ka shiga gwamma layi na ɗaya aka zo aka ce ai za a zagi annabi wata ƙungiya ita wai jundun layi wanda wani malam eh, abin nan eh, ya kafa aka zo aka yi wata fasta duk aka lili ya ungonmu sai a yi mutum ustaz amma kansa daga nan jaki ne zuwa sama sai a ce a maiduguri ne wani kawai ya koma jaki a nuna kabari shi ma an yi zane cewa wai wani ya binne mutum sai kuma aka buɗe sai aka ga ya koma jaki in ka je mai duburi sai a ce maka kuma a kano kai in ka zo kano kuma sai a ce a sakwata aka yi aka ce kuma aka yi wani shi kuma gashi ya ɗauko jarkan nono ya riƙe rago wai zai je samu babarsa zai kai mata nonon da ya sha da kuma ragon da ta yi masa suna muka zo muka zauna muna jira mu ji an zagi annabi lokacin su malam rabu daura Allah ji kan malam rabu daura suna suna matasan su ana in mutsi mutsi suka zo aka dinga wa'azi aka dinga wa'azi su malam zawuci suka dinga zuba aya mu aka gaba mu ji an zagi annabi ba daga nan kowa ya tunanin sai ce zace to wai aka ce a'a ai za su zagan <laughs> bawan Allah na har yanzu yana nan har yanzu yana nan da wannan aqidar tun wannan shekarun ba. indai an ce dama izala ka tafi gidan sharu ta shaddaji duk ɗan izalar garin nan manya da tije sun san shi shi kadai a unguwar ya fara sai kuma wani alhaji abbas shi kuma shi ma shi kuma lokacin karfe hudun mota ta zo ta dauke su babu inda za ka yi sallah sai ka tafi masallacin aminu d can a eh, za a tafi nan za a yi sallah <laughs> ina so a yi min bayani dangane ga sallar kasaru a kan ɗalibai da suke tahowa daga wani gari shin malam za su yi kasaru ne har samista ta ƙare koko za su yi ta tsawon kwana uku ne to gaskiya wanda ya riga ya zo gari da rufin zai shekara hudu ya kama ɗaki ya aje komai zai dinga cika sallah haka malamai suka ce amma an ka zo gari baka san yaushe za ka tafi ba ba rana ba lokaci wani abu kake jira ya samu ka tafi shine baka yanke zama ba baka kuma san kwana nawa za ka yi ba bukata ce ta kawo ka kake jiran bukata ta biya ka tafi to wannan shine za ka yi ta yin kasaru amma an ka riga ka zauna ka yanke shekara hudu za ka yi ɗalibi ta kaga ka zama ɗan gari wani ma daga nan ba zai koma garinsu ba nan zai samu aikin yi ya zamansa wanda ya satin da ya wuce kayi magana akan wannan sarkin da ya mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka littafin za ka duba a yanzu ba zan iya kawo sunan sa da waye ba amma dai na faɗi maraje ɗin da za a duba domin samun wannan kissa yadda ta zo ni ma na karanta ta shekaru da yawa amma ban manta ba shi yasa da ka tambaye ni na karanto maka ita malam mutum ne ake bin sa azumin kafara na ramadan wata hudu to ɗaya da ya tashi yin azumin sai ya yi na wata biyu a shekarar da ta wuce sannan ya yi wani na wata biyun a shekarar nan da muke ciki saboda wata ramadan ya zo a tsakiyar su to malam yaya azumin nasa yake ya dai biya ai man kana minku maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukha Allah ce duk sanda ka samu iko sai ka biya bashin da ake banka to ka biya a yanzu ko babu wani abu da ya rage sai ka gode wa Allah da ka ci bashi kuma ka iya biyan bashin wanda ya ce ina neman addu'a na yi jarabawa a jami'a amma an nemi booklet din an rasa to ta Allah ya sa a ga booklet din naka ina neman aure amma ba hali ha ba neman aure kake ba <laughs> an ba neman aure ba hali to yace kasuwanci na ya kare ina cikin matsanancin rayuwa bukata akan wani abu na alkhairi da ya taso mu karshe dai duk za mu tattara waɗannan mai maka addu'a Allah ya biya maka duk wannan bukatun na alheri to wannan ya kawo wani kisa yace wata likita ce mace ita ta fara koya masa zina a rayuwarsa kuma yace har yanzu ya kasa dainawa dan Allah a taimaka masa da addu'a to abin da zai sa ka daina zina na farko dai ka yadda zina laifi ce kuma ka yadda ba kyautawa ba kuma ka karanto ka halarto hadisai da ayoyin da suka yi magana akan hatsarinta da abubuwan da aka faɗa za su samu mai yi waɗanda suka tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama misali wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da kuma inda Allah ta'ala ya ce wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama na karanta hadisin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min kuma hadisin da aka ce akwai ta tukunya a cikin jahannama ana buɗe ta za ga mutane suna fitowa tsirara maza da mata ana babbaka su sai a ce waɗannan zunatu ne ake wanke mugunyar abinda suka aikata na zina a hadisin samura wanda ya bukhari ya rawaito to ka duba wannan sai ka to ya zaka rabu da zina ana rabuwa da zina ta hanyoyi guda hudu hanya ta farko shi da wanda muka faɗa halarto da ayoyi da hadisan da suka yi magana a kai na biyu ka dinga aunawa da kanka kamar yadda ya zo hadisin imamu ahmad cewa wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah izalli fi zina ya rasulallah ba ni lasisi na je na zina sai sabai suka yi cakan sai ce a ku tsaya sai ce zinan nan da kake so a baka lasisi ka yi kana so a yi da babarka ya ce a'a ya ce to an baka lasisin kuma wataƙila ka je ka yi da baba wani shi ma ko ba so a yi da babarsa kana so a yi da yakka ya ce a'a ya ce to kuma an baka wataƙila ka je ka yi da yan wani kana so a yi da kanwarka da yakka da kanwar babanka da yar babanka da aka lissafa masa mata masu daraja a gurinsa ya ce baya so a zina da su annabi ya ce tun an baka izini kuma wataƙila ka je kai da na wasu kun ga wannan a hankalce zaka auna yadda kake yunkurin ɓata wasu 'ya'yan wasu ka kaddara cewa kai zaka so a wa 'ya'yanka haka lokacin da ka kira yarinya sa'ar 'yarka ko sa'ar ƙanwarka ko ma sa'ar babarka ce ko sa'ar yakka ce zaka so a ce kai kai ake wa haka suna kan mutum ya auna a hankalce ma zai ga cewa a al'adance ma bai kamata ba sannan na uku ga bala'i'ika da cututtuka da suke biyo bayan zina mutum ya ɗau ciwo ga ciwon sanyi ga ciwon abin nan ah, hanta ga ciwon ƙanjamau ga wane ne da ana iya ɗauka ga zubar da mutunci da daraja sannan na hudu kuma to sai ka yi tunani kuma in za ka bazzana sai ka bar abokai da dukkan majalisar da ake yi ka canza majalisa don wani zai ce ya tuba daga abu amma bai rabu da masu yi ba tun kula aka zo ana hira ana cewa ka aije an yi kaza aije na samu wata kai aije baka gani ba kai an ba kai ai baka ai baka more ba sai ka ji mutum ya ce to ko koma ne amma an ka tashi gaba daya daga unguwar ko daga majalisar ko ka canza abokan ka shiga majalisar da ba a wannan abin ba a ma hira abin kawai magana kasuwanci yake da sana'a da wani abu mai amfani sai ka ji kai ma ka kwaranye ka zama irin waɗannan sai ka ga tunanin abu ya fita daga ranka sannan ka biyar da aure ka kokari kai aure ita matsalar zina aure baya hana ta in aka saba da ita da akwai mata da ta kawo min karar mijinta abuja matansa hudu kuma hudun nan kowanne sai da ya je ya zaba ya darje kuma duk yan mata ya aure su kuma sai ya ji shahararriyar mace kyakkyawar gaske zai je ya kashe ko nawa ne ya auro ta amma duk da haka suka kama shi da yan wanke wanke yan wanke wanke ya bi ta kuma shi ya bi ta haccan boys quarter inda take matan suka kama shi a can suna kuka suna gaya mu na ce kun gane kakuyi mamaki sabawa ya da ita kafin ya aure ku to wanda ya saba da zina aure ba zai hana shi ba in ba Allah ne ya shirye shi ba so da shi mai zina kullum ya gama ce kaddarawa yake ina ma wannan ce so da zaka jera masa matan duniya gaba daya a cikinsu akwai kuturwa sai yayi tunanin waccan kuturwar ma ta fi sauran tunda musifa ce bala'i ne to sai ka cire abin a ranka na farko dai ka san su mata haba karewa za su yi ba wata ma sai ranar da za ka mutu za ta isa sai ranar da ka tsufa kuma za a haifi wata kana karewa ta tana tasowa don ka sa idanka a kan 'yan mata to haba za ka daina ganin su kala-kala ba sai ranar da za ka mutu ma sannan wata za ta caɓa ado kuma a lokacin ita kuma ta isa aure ta kai kuma ka tafi lahira so kawai ka ɗauke idanka kamar yadda wani malami ke gaya mana yace shi kwaɗayi da sha'awa kamar jifa ne in ya taho sunkuya da ka sunkuya sai ya wuce shi kenan ka huta amma an ka biye masa to shi ka shiga rigima Allah ya tsare ya kiyaye Allah ya tsare mana mutuncinmu da darajarmu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka